ta salma zuwa subscribe don da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin matar lamir littafi na biyar masu na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda ɗagowa ya ce amma alhaji katse shi da cewa ka je kalamir ban san shirme fa hawaye ne ya zubo a idanunsa shar ya miƙe a matukar sanye, ya nufi kofar ya buɗe ya fita ya shiga motarsa ya zauna tare da buga kansa da stiyeri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma ɗaura kai tsaye cikin labaran namu mai suna matar lamir littafi na biyar littafin da ya samu rubutu daga ni naku ɗan salma nake cewa kuma ɗaura kai tsaye da kyar ya iya yi ma motar ke ya nufi gidansa cikin wani yanayi da shi kadai ya san yadda yake ji a zuciyarsa yana shiga ya bude motar ya fita ya bude kofar falon ya shiga da kyar ya iya sallama ya hangi mubaraka zaune da apple a hannunta faduwa na ta wasanta ta nufo shi da tafiyarta da bata yi kwari ba ta rike masa kafafu ya dago ta a hankali yana amsa sannu da zuwan da mubaraka take yi masa ya nufi sama da 'yar tasu a hannunsa ya sauke ta a saman gado ya ɗauko cakulet ya bata ya shiga bedroom ya sakarwa kansa ruwa sannan ya dawo ya zauna a kasa dirshan yana kallon yarinyar jikinsa yana rawa saboda a rayuwarsa bai iya sa abu a ransa ba tun da yake bai taɓa jin ciwo da takaicin rashin mazantaka ba sai yau wannan wace iriyar masifa ce shi dai ya san ya ce zai haƙura da hawa amma ya san zance ne ba zai ma iya ba to yanzu me abin yi me abin da ya dace da ya yi Allah sarki wannan kenan da kyar ya tashi ya haura gadon ya kwanta yana tafka da warwara zuciyarsa cinkushe da abubuwa kala-kala wannan dare shi dai bai rintsa ba asabar fari ya yi wa gidansu tsinke mahaifinsa yana dawowa daga masallaci ya tarar da shi zaune tare da mai gadi ya tashi da sauri ya tare shi shi kan alhaji sai da gaban sai faɗi ya zuba ma ɗan nasa ido yana ayyana wani irin abu ne wannan yake damun ɗansa haka da zai baro gidansa cikin duhun asibar nan shiga gidansa kai ya ja shi har ɗakinsa ya ce babana me ya fito da kai da sanyin safiyar nan shafa kansa ya yi ya durƙusa ya ce alhaji na kasa jurewa jiya ban iya rantsawa ba Don Allah ka taimake ni ka amince da aure na da Hauwa wallahi zuciyata ta kamu da kaunar yarinyar fiye da inda kake tunani alhaji komai zai iya faruwa da ni idan ka hana ni auren Hauwa mamaki ne ya cika zuciyar alhaji lamir ɗinsa mai kunya wai shi yake roƙonsa ya amince ya yi aure to yanzu idan ya amince da wannan aure me yayi kenan da a ce bai san matsalar ɗan nasa ba da sai ya shige masa gaba ya yi aure amma ya san matsalarsa to wai mai ma ya ɗauki hankalinsa haka har ya damu da auren katse shi da cewa ka ce wani abu dan Allah alhaji wallahi aure suke shirin yi mata kuma ita ma ni take so za ta zauna da ni a duk yanda nake na san ba zan samu matsala da ita ba tunda yarinya ce wallahi na yi maka alkawarin daga nan har bangon duniya zan ci gaba da neman magani kuma duk yadda zan yi na ga na sauke hakkinsu su duka biyun zan yi insha Allahu kada ka yayyace naji magaji zan yi tunani akai yauwa ya maganar tafiyar ka Lagos numfashi ya sauke yace sun yi posting dina tun sati da ya wuce wannan maganar ta hana ni tafiya na fi so a gama komai kafin na tafi in ya so tun da mubaraka tana aiki idan aka daura, sai kawai na wuce da Hauwa can shiru alhaji ya kuma fa maganar ɗannan nan nasa akwai abin dubawa duk lalacewar namiji mace kusa da shi garkuwa ce ko banza sa hira ya ce ba ni kaza ta bashi ajiyar numfashi alhaji ya ce ka je ka idan na yi nazari zan neme ka godiya ya tare da miƙewa ya fito suka yi kicibus da hajiya ita ma ta fito sai da gaban sa ya yi wata muguwar faduwa ya tsugunna ya ce ina kwana hajiya taɓe baki ta ita ce lafiya me ya kawo ka gidan nan da asibar nan shafa kansa ya ce na zo na ga alhaji ne tsaki ta ita ce awo dama maganar nan tun jiya ba a barta ba to wallahi tallahi ka ji na rantse wannan auren ba za a yi sa ba in dai ni ce na haife ka ba zan yarda da wannan kwandon hatsin barar ba ta gidan ma baka iya da ita ba balle ka kawo wata a asale kalle ta yace wai waye yace miki bana iyawa da iyalina ne me na rage su da shi ciko sha ko sutura me take yi wa kanta a rayuwarta to ni dai dan Allah ki cire bakin ki a maganar aure na hajiya ni namiji ne kuma tsayayye a gidansa sannan na kai lokacin da ya kamata a ce na san daidai na san akasin daidai ta fa hannu ta yi cikin salati ta ce iye lallai lamir ka kai har ma ka isa wato ni kake faɗawa cewa kai namiji ne ko tau lallai da aiki a gabana dan nan tunda da nake da kai baka taɓa tsallake magana ta ba sai yau saboda ka so kara aure har kake yi min tsawa kallonta yana mamaki wai yayi mata tsawa shi kam ya rasa wace iriyar uwa Allah ya haɗa shi da ita da kullum burinta ta ga kasawarsa ta yi masa gori a kai miƙewa ya fice tana ta sababin bala'inta ya nufi gidan wan babansa dan ya san tunda hajiya ta maganar idan ba ta sama ya biyo wa alhaji ba to ba za a yi ba bai ɓoye masa komai ba ya zayyane masa har da takun sakar da suke fuskanta da dangin hawa malam yahaya ya yi kwafa ya ce ai kuwa ka taro mac baka da fili lamir shi aure nufin allah ne amma ba za a kai ruwa rana saboda rigar san bajo mun san su sanin gaske tun duniya na kwance ba sa ba wa kaɗo aure ni kaina na nemi aure a ragar amma daga ƙarshe cin mutunci ya biyo baya da ƙage haɗi da ƙazafi su sun tsani bahaushe musamman ma wanda ya haɗa alaka da garin alkalawa lamir abubuwa da yawa suka ja wannan gabar fa saboda haka in dai zaka ji shawara ka janye wa auren yar gidan Ardo jabbo saboda tijararren bafulatani ne fiye da kwatance shi duk cikin 'ya'yan modibbo budurangi shine bauɗaɗɗe har ya bauɗar da 'yan uwansa wallahi ne kai na tsoron su nake ji sau uku suna fasa min glass ɗin motata saboda wani dalili nasu mara kan gado ɗagowa ya cikin yanayin tashin hankali ya ce amma malam ita fa yarinyar tana sona don Allah ku je ku neman min aurenta idan suka ganku kila su yarda da gaskiya nake yi ba yaudarar irsu nake yi kamar yadda suke zato ba da gaske malam ina son yarinyar wallahi jinta nake a karkashin zuciyata shiru malam ya hayayi kane ya ce shikenan ka je insha Allahu za a yi abin da ya dace amma kai ma ka dage da addu'a don wallahi tsoron sharri da kaidin waɗannan fulanin nake yi godiya ya yi sosai ya miƙe ya tafi gidansa zuciyarsa ta ɗan sake ya yi fakin ya nufi cikin gidan da sallamarsa suna zaune a dainin suna break gabansa ba karamin faɗuwa ya yi ba da ganin irin kallon da mubaraka take yi masa ya dage ya sanya wa kansa karfin hali da juriya ya matso kusa da ita ya yi kisin ɗin kwancinta ya ce wife kin tashi lafiya A ajiyar zuciya ta yi tare da kwantowa jikinsa ta ce a'a lamir fil ɗinka nake je kusan wata uku an tafi hudu baka kula ni ba ni kam dan Allah yau kai wani abu zama yayi kusa da ita yana wasa da hannunta yace gashi ina sauri zan tafi Lagos ki be ni bashi idan na dawo zan yi miki yanda kike so kin ji tawa mikiwa ta yi a mugun hasali ta ce kullum abin da kake iya faɗa kenan kullum kai a cikin kawo uzuri kake lamir wai ni kai kafi kowa uzuri ne a duniya ko kuwa me ka mayar da ni babu fa dole a cikin auren nan matsawar ba za ka iya ba ni kam dai na gaji lamir dole ne wallahi a yau dole ne ko dai ka sauwake min hakina ko kuma duk abin da zai faru ya faru hannu ta sa ta ɗora a ka ta rushe da kuka tare da sakin faduwa da ke hannunta ta ce ni kam na shiga uku na wai wani irin miji nake aure ne lamir na gaji gaskiya na gaji yanda take maganar yayi matukar sanyaya masa jiki a ransa yake raya abubuwa da yawa miƙewa yayi ya isa gare ta ya sa hannu ya ɗauke ta cak ya nufi ɗakin baccinsa da ke sama ya azata bisa gado ya sake fita ya ɗauki fadawa ya kaiwa mai rainanta ya koma saman gabansa na faduwa, saboda sometimes idan ta yi masa wannan tijarar da sun fara za ta ce ita kawai jagwalgwala ta yake yi baya iya gamsar da ita wannan ne yasa yake jin jikinsa daga gareta. juriya ya aro ya sa wa kansa ya nufi ɗakin ya cire rigarsa ta wani kafesa da ido har wani lasar leɓe take yi saboda abu take da shi kyawun surar mijin nata yana mugun ɗaukar hankalinta takan ji dama shine Allah ya bashi karfin kaninsa da tafi kowace mace sa'a haurawa ya yi gadon ya janyo ta jikinsa abin mamakinsa har ta cire komai nata ta sa hannunta a gabanta sai wasa take da shi shi ma ya sanya hannunsa ya yi a kan nata ya tura yatsansa ciki yana juyawa a hankali yana matsa nononta tare da murzawa yana hura mata iska a kunnanta haka ya rinka sarrafa ta da 'yan dabarunsa har sai da ya ga ta fice daga hayyacinta alamun gab take da relax sannan ya buɗe ta ya shige ta ta ja wani numfashi tana jin wutsiyarsa har kirjinta komansa na jarumai ne hatta ta ɗinsa ita ma ta jaruman maza aka yi masa amma ina babu fas to wannan karin ya yi wa mubaraka abin arziki tunda ya yi nasarar sa ta yi relax a cikin minti biyar ɗin da ya tura kansa ya yi ta saboda karshen gejin daɗewarsa kenan kan network kankame shin da ya ji yi ne ya sanyaya masa rai ya san yau ya ce rituta yau babu tijara Mikewa ya ya koma gefe jikinsa na rawa ya lumshe idanunsa yana ayyana abubuwa da yawa a ransa mafarkinsa kawai ranar da za su kasance haka da hauwansa, ranar da zai shigar da ita daga ruwan jikinsa ita ma ta shayar da shi ranar da zai bare dal a kwali shi kama wannan rana wani irin farin ciki zai kasance a ciki abin da yake ta sakawa kenan a ransa har zuwa wani lokaci da ya gama hutawa ya matsa jikinta ya ce baki ce min kin gode ba wani takaici ta shaƙa ta ce don kana bin mutum bashin miliyan ɗaya ya ɗauki dubu ɗaya ya baka shine za ka yi masa godiya Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren kwanan jiddo uku tana kwance ba ta da lafiya saboda bakin cikin abin da babba ya mata sannan ta fara marmarewa ranar da ta fara samun saukin ranar babbanta ya ce sai ta ɗauki nono ta fita talla babu yanda za a yi haka ta ɗauka tana tafiya tana hutawa har ta isa inda ta saba zama ta zauna cikin sa'a kuwa tana zama wani direba ya zo sayan nonon nata ta sake ɗaukar hanyar komawa gidan yanzu ma hutawa take yi a kofar gidan ta tarar da wasu manyan mutane su hudu jikin wata mota Ɗan tsayawa ta yi daga nesa tana kare musu kallo ita dai ba ta hango wani idan sani ba don haka ta nufi kofar gidan a tsorace har ta ji za ta shiga ta ji an kira sunanta ta tsaya cikin faɗuwar gaba tare da juyowa ajiyar zuciya ta sauke ta ce kabiru ya kwana biyu bana ganin ka a tasha murmushi ya ce kalau wallahi ina birni ne yau ɗin marakiya na yau waɗannan iyayen nawa gurin ki. kuma tun ɗazu muna jiransa bai fito ba kada kai dai ta ce Allah sarki sannunku da zuwa shanuwa za ku siya munif ne ya zuba mata ido yana kallon ta tun daga sama har ƙasa yana jin wani abu na saukar zuciyarsa game da yarinyar ganin yanda ai ka fita da ido ne ya sa ta saurin janyo ɗan kwalin kallabin da ke kanta ta rufe jikinta ita ma tana kallonsa yana fusgar kama da kaɗonta sai dai ya fi kaɗo hasken fata shi fari ne kaɗo kuwa wankan tarwaɗa ne numfashi ta sauke ta ce bari na kira muku shi kila yana galke ne juyowa ta ta shiga ciki tana juya jikinta da ya zama halittarta alhaji ali mahaifin lamir ya yi murmushi ya ce ban da fitina irin ta lamir duk matan birni da sauce ta yi masa sai wannan yar mitsitsiyar yarinyar wannan shekara nawa zai yana rainanta kafin gidadanci ya sake ta murmushi alhaji ya haye ya ce amma ai yarinyar ta kai a sauta ɗin ta ƙure sosai ni kam zan yi wa ɗana murnar samunta lokacin da bafa ya fito yana muzurai lokacin munif ya haɗe wani yawo mai ɗaci saboda samu da rashin da ya gani a take kirikiri ga kayan daɗi yana gani amma babu damar ci tunani yake yi wai me yasa gai ɗin nan yake yi masa shigar sauri haka shi duk wani abu mai kyau nasa ne kamar abin arziki babba ya sauke su a bukkar bakinsa har da samun musu fura suka shiga suka gaisa suna kallon kallo tsakaninsa da alhaji yahaya duk da babba yana kwatanto kan kasancewar ne ko akasin hakan gaisuwa suka yi ta mutunci kafin daga bisani malam yahaya ya nutsi ya ce arɗo jibo na san ni ba ɓoyayye ba ne a gurinka kasantuwar ka sani tun da jajayen sawu lokacin da na nemi auren kanwarka kuka hana ni to alhamdulillah mun yarda matar mutum kabarinsa ba kuma batun tintintini ne ya kawo mu ba yanzu ma wata alfarma muka zo nema ta gaisuwa game da roƙon iri wato Allah cikin ikonsa ya haɗa ɗanmu Muhammad Lamir da 'yar wajen ka Hauwa har soyayya ta kullu suka ji suna buƙatar zama da juna a matsayin ma'aurata wannan dalili ya sa yaran nan Lamir ya je ya same mu akan mu zo mu same ku idan Allah ya sa ba ku yi wa hawa miji ba kuma yana da rabo to a yarda ya shiga sahun masu neman aurenta mu dai a shirye muke da mu ba wa ɗanmu damar auren 'yarku ba don komai ba sai don yauƙaƙa zumunci da kawo ƙarshen wannan sa'insa da take ci take cinyewa wani mugun murmushi arɗo ya murza gashin bakinsa ya fusgar da iska ya ce kambale amma kukan kwai 'yan neman tsiya to da ɗan naku bai faɗi muku abin da yake yi da ɗiyata ba ni kam na ga bala'i to bari ku ji ni dai bani bawa Watsatsan yaro kamar ɗanku ‘yata hasali ma na yi mata miji ɗan asali kuma idan birnin ma take so shi ma ɗan birni ne tunda a can yake neman kuɗinsa ba irin ɗanku watsatse ba da ya lalata min ɗiya ba saboda janta da yake yana lalube ta yana koya mata iskanci gashi nan kuna gani yarinya karama mai shekaru goma sha hudu gandame gandame ta zama uwar mata dubi uban nonuwa kamar a tatsa a siyar dubi iyayen mazaune kuka ya fara yi har da sanya hannu ya tare idanunsa yana fillanci yana faɗin ni dai da wannan ɗa Allah ya isa tsakanina da wannan yaro kuma aradin Allah ko haɗi masa babu shi babu jiddo idan ba haka ba zai yi taransa tarnatsa bakwai wai yaron nan har kuɗi ya ba wa yarinya na jaka ɗari uku da hansin ni dai kam aradu ya cuce ni da ya ce yana son irina kuma ku fara faɗa masa matsawar bai hakura ya ƙyalan ɗiya ba to zan haɗa shi da hukuma na riga na yi wa yarinya miji ya zo duk ya dagula komai inda yake maganar ya lalata masa yarinya ya yi bala'in ɗaurewa iyayen lamir ɗin kai har ma da kaninsa munif musamman ma munif da ya san gwaramar da ke tsakanin shi da matar ɗan uwan nasa shi ma mahaifinsa alhaji ali mamaki ne ya hana shi magana kasancewar shekaran jiyan nan hajiya take cewa da shi ya nema ma ɗansa magani in dai zai ɗaura masa gindin ya kara aure saboda shi ɗin ba namiji ba ne ficewar da babba ya yi ne yana faɗin idan kun gama ku rufo ni kam na nan in na ta gaida aisha su ma miƙewa suka yi kowa zuciyarsa babu daɗi amma banda munif da yake jin kamar sallah saboda murna yana ayyana ta yanda zai fara zuwar wa jiddo shi ma ya kwashi nasa rabon mota ɗaya kabiru da munif suka hau malam yahaya da kaninsa alhaji ali su ma ɗaya suna tafe suna tattauna alhaji ali ya ce amma na yi mamaki matuka da wannan bawan Allah ya ce Lamir ya lalata masa yarinya na ga shi ba yaro ba ne me kwaramniya ba dama munif ne to da ba zan ja ba duk da ba a shaidar dan yau amma za ka iya gane halin kowa tabbas ko haka yake hmm, Allah sarki na ga jirewa karatun ma yanzu kamar zai gagare ni don haka duka duka anan zan dakatar sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za kaya kada ku manta da sauran labarin namu matar lamir littafin da ni na kuɗin salma ke karanta muku please kada a manta ana zuwa channel na taskar ɗan salma a danna subscribe sannan a danna alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zaren man ɗaura na kuɗin salma kuma huta lafiya